matata na ce gima Allah wanga bakin kaihi da nika jito inda bakin mugu ya shiga yau shi na ce na buɗe shi na ci ci uba ne duk shi na kakkaure shi a wallahi kwata ne shi na shumar da shi Yaƙin nan da inda bakin mugu ba hasha shi ne ba shi an yi shi waka na shan bai imen dan ko da hannu guda ana ya cin uba ne ku kira mana ambulance don inda na ga duhu ne shi na kakkaure shi to